asabar hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu dama zuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar Gombe Gombe State University muna zuwa irin waɗannan yammaci a irin waɗannan kwanaki na wannan wata mai na wannan wata mai albarka wata ramadan domin karatun littafin Allah alqur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul hajj mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta goma sha takwas za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin suratul hajj insha Allah ta'ala kafin mu shiga karatu an turo tambayoyi wannan bayan ya yi sallama yace malam ina roƙon a taya ni da addu'a na samu aiki wanda muke samun kuɗi sosai amma gaskiya aiki ne da zai iya raba ni da addini na kamar yadda ya rubuta na farko sai lokacin da aka ga dama za ka yi sallah ga cuta dole ke kayi sai na yanke shawarar cewa na daina aikin kuma na daina amma a gidanmu ana zagi wato a gidanmu zagi na ake yi a yanzu haka ba ni da aiki a gida har goli ake min a sahabi ake ce min saboda na bi umarnin Allah ina roƙon a ni da addu'a Allah ya kawo min aiki mai albarka eh, idan har aiki haka ne kusan a najeriya yawanci akwai ayyuka a doka ta ƙasa babu inda ake tilasta mutum iya yi wani abu na gano haka kuma doka na nemo laboro nigerian laboro ah, wato doka aiki ta najeriya wace ya a akidar mutum ya zane shi wanda da shi ya so da kan kamar da wani duk da kawai yanayin da corruption da ya yi yawa a ƙasa shi ya sa aka samu irin wannan da kafin mutum ya gara aiki din da ka haɗu da waɗanda suka dace suka san aiki din suka san an da hore musarin na da kuma wani sani a cikin harkar gwamnati da ya kuma ka samu irin waɗannan an tattauna an fi da wani da wasu da za a iya gyara koyin wani abu da ya dace ba sai ka bar aiki amma duk da sabon yi domin Allah duk wanda ya ba domin Allah insha Allah wa Allah zai tunda mu da kuɗi a kai daga abin da ya bai domin ba ta da tunda muku da kuɗi a kai daga abin da ya bai wannan kuma ya yi sallama yace Allah ya kara wa shek kamar yadda ya rubuta shi a ganin sa a Allah ya kara shek imani da takawa a yace ta malam muna neman alfarma game da game da lokacin fara karatu eh, da lokacin tashi duk lokacin da aka makara masu zuwa daga nesa da kafa sukan sha ruwa a hanya ko kuma suna isa gida an fara kiran sallah inda hali muna roƙon a fara tafsirin karfe hudu da rabi daidai a tashi biyar da rabi daidai pm kuma da rubuta idan kuma an makara sai a cire lokacin daga cikin lokacin karatu ah, Allah an fara abin da aka samu ya ce Allah tsara wa malam kira da hikimar zanure da kira zuwa ga gaskiya da haƙuri da jafafin jahilai shi kenan Allah ya tsara ya da idan mutum na wannan tawayyar ta tafsiri ko musamman a gida a gari inda rayuwarsa take yawanci mutane da aka samu akwai hanyoyi waɗanda dole ne shi ne zai yi su wani ta yi kan bidiyo su ya ko kuma wani abu makamancin haka to shi yasa addini da aka yi da za ka ga abubuwan ko a makala ko ba ne ma minti goma ake karawa in an yi tsananin minti goma sha biyar ko wani abu makamancin haka amma za ka samu daga kafin sallar la'asar zuwa sallar la'asar zuwa har a tauro to hankalin waɗanda za su zo irin masu jan baki da makamantansu da masu gyara wannan gurin gaba da hankalin sai na gurin in ba su yi su ba a kan su ba da tafiya a zo a yi nan a gyara su a gyara su a yi ne ne to kai kan da ka samu <laughs> eh kana kana tafiya a hanya da sharuwa ai kai ka ko dubi ko a aljihu kun za ka zo da su za ka yi ruwa ta wata hanya shi kenan kana tsanta wa gida ni sai mai yima ne sai ka samu ɗaukar da sadaka da aka ba ka gida kana ta fi kauce karawi yau daga karawi shi ke da kuma sai ka fi tafsirin gari ya yi kawai don kawo wai kana so wai wai ana wai abin da aka samu Allah ya mafa da amma sai ce kuma Allah ya ba ka hakuri da jafa'i da Don ya yi adalci wa takardar tasa. wannan ko bayan ya yi sallama ya addu'a alkhairi sannan ya ce kuma yana yake addu'ar buɗe baki tambayar da ita ce addu'ar buɗe baki ana yin ta ne kafin a ci da biyu ko kuma bayan an ci da biyu idan mutum ya lura da ma'anar addu'a cewa za a bambama wa kallon da wa tabbatar ajiyar insha Allah za a hau zama ki shuwa ya ce wata da tsoro igiyoyin jijiyoyin wuya sun yi ɗanyi wa sama kan ajiyar insha Allah sannan lada ya tabbata da izinin Allah kan wannan zuwan kamar an sha ruwa da ake yi da wannan malamai suka yi dogon bayanai daban-daban wasu malamai suka ce duk da za a sha ruwan ake zuwa ya ko domin manzana suna da da ya ce addu'ar mai azumi ana karɓar da indan tilis masa burin tilis to sai suka ce lokacin da za a shayuwa sai mutum ya addu'a sai ya gida wani ƙwararren kawai sai yana cikin can yana cikin cin abincin zai yi addu'a wasu ƙwararren kawai sai muhammadu bin salim rahimahullahu rahimahullahu ta'ala shi ko ce a'a ai idan aka lura lokacin da mutum aka fara kiran sallah yake fara shanduwa yake ko kin jiki da nan ko abin da yake mawa to kuma ana son ya rinka amsa kiran sallah da mai kiran sallah ki mu ko yi ma a sallar da yake idan azana al-muhaddith wa ya ko yaqulu al ya yace Allahu akbar Allahu ya Allahu akbar Allahu akbar hadi kashi to lokacin da mutum zai shiga da addu'a wanda yake so na mura shi da duniya da lahira ko kuma zai shiga da bin ne kiran wa da shi kuma ni ne a wani lokacin daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ganin ba wannan lokacin da ai ba ba ai da koyi ba wasu ne suka ce ai ma'anar addu'an nan tana nuna a riga an sha ruwa kuma kai mutum sha ruwa da yake da ƙarfin ne da yin addu'a to sai ya yi amma wanda ke ganin a yi addu'a dab da za a sha ruwan shi ya fi saboda kin mutum yana cikin azumi ya zo shan ruwa da ya yi addu'a ya kuma ya ne abin yi na da kawai ya yi kamar da ke shin zai iya yin na akida a cikin dare bayan ya yi tarawihi da shafa'i da wuri tare da liman a masallaci eh, ya halatta mutum ya yi tarawihi bayan ya isha kuma aka yi shafa'i da wuri sai kuma aka yi wani iko ya cikin dare ya halatta gare shi na ba a kulle ba amma in yana da tabbas kullum da ya zai kan da ya yi yana da jinkirta wurin ya mai karshen dare amma ita ba ilisa ya fa'a ne to ya tabbas da ya yi da ya kama ce kuma da ya yi wuri wata da take da shi wata kuma ko kiran samu a barci ya yi to yi. kira da tsanta cewa sai ya samu shi kenan to sai ya yi ta kai ya yi ta kai ya yi ta lokacin ya kai bai samu ya yi ba to a nan sai ya yi a farkon dare in kuma ya tashi da daddare ya samu ya yi amma ba ya tashi nan ya yi ba annabi sallallahu alaihi ya hana yi a cikin dare guda daya amma yi lafiya a farkon dare da tarawih da ya yi tare da liman ba zai hana ya tashi da daddare kuma ya kara lafiya wannan ya hana wallahu ta'ala na ƙarshe ce da wani ɓangare ya kamata mawani su fara gina sahu a bayan nima in ya zo ta wani ɓangare ya kamata ya haɗa sahu da eh, ya haɗa sahu da sauran idan an zama haɗa sahu bayan nima ake tsayawa sau farko mutane sun zo za a tada sallah yanzu za ka samu wani tayi mutum biyar shida goma su ne a cikin masallaci su za su tsaya kekin bayan liman bayan liman ya rubu za ka sau ta dama bai gama cika ba sau ta hagu bai gama cika ba domin sun tsaya a tsakiyar cikin bayan liman wannan shi ne abin da ya dace to idan mutum ya shigo sai tafi gefen liman ta dama gefen damar liman ma'ana da yin ya kabbara ya juya yana kallon alƙibla in mutum zai zo a nunar najeriya zai kuma ta hagu ke Wani shi ne magana mafi rinjaye ko da shi kofar arewa ya shigo to kar ya tsaya ta gefen arewa sai ya koma ta gefen kudu ma'ana gefen damar lima ta nan zai yi ya kuma da wani kudu da cewa a rinka balansin sahu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 نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق نعم وانا تبارك كده انت نوع من الصبر sai muka takaita da tsawon farko in za a yi na biyu in mutum ya shigo ko in bayan liman zai tsaya ba ta gefen kogo kuma zai ne ba gefen daman liman zai ne ba sai in bayan liman zai tsaya waɗanda suka shigo su rika jona gefen damansa da gefen hagunsa har tsawon suka in sun ga uku bayan sai bayan liman zai tsaya har sun na ƙarshe sai bayan liman zai tsaya domin shi ne kusa da liman wallahi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce هذا الذي أصبحنا نستسلم في ربه wannan aya wasu malamai suka ce da nufin tsokanta shi ne wa wannan waɗanda suka yi mubaraka ranar yakin badar su ne hamza rabu da ra'ayi da kuma ali al-sari da ubaida ko abu ubaida su ne jama'a rabu da ra'ayi waɗannan su sun fito suka yi mubaraka da kutubar da suka rami'a لشيء بن ربيعة لوليد بن حلوة وأنا سنة جدا كافرية الدنيا وأنا إن سنة علي لوليد بن عتبة لشيء بن ربيعة دا عتبة بن ربيعة وأنا أقول إن سنة علي الدنيا don haka ya sa da aka yi wani wani aka kashe su kuma tun ba a fara yayin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya nuna gawa ya nuna biyu da za a samu gawa ko kun tara ne tun ba fara yin ba yace za ku samu gawa ne a nan za ku samu gawa ne a nan za ku samu gawa ne a nan in da mutum talatin din nan za ku samu gawa ko wace daban da sannan a hana su gaba da aka zuwa a cikin wata rijiya waɗannan mutane a talatin Suna tafi fi kowa ɗauri iya makince-makince rusa addinin Allah in suna yawan kasa addinin ce da zai yi ba akwai arba'in bayan tutar su ne da su zama goma sun sarfi su kaɗai aka kashe a yakin bada Allah ya sa mala'iku dubu sun sauko don taimakon manzon Allah sallallahu yi wasallam amma a saba'in din aka kashe saboda ba su mutum da bari kuma a kama cikin da akwai babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta wanda ya mutu da kuma wanda ke zuwa farkon mubarak da sai da za a nuna shi na kai mubarak da ɗaukar da fatiha da shekar da fatiha wa da sani sannan a yi da mutuwa to shi ne hamza aliyu da ubaida su kuma da ɓangaren da mutum sallallahu alaihi su suka ce wani can kafin to shi ne an ta zuwa wannan da ya tabbatar da aya na cewa hadani hadani asmani tattakan mubiyauki waɗannan ɓangaren hamza da aliyu da ubaida da ɓangaren kutuba da rabi'a kutuba ta wani rabi'a da shaiba ta wani rabi'a da wani kutuba su da waɗannan hasmani masu husuma ne guda biyu tattakan mubiyauki sun karanta da husuma da biyu akan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sun la ma'budu da bi haqqin illa ba waɗannan da farko sun ce ababen bauta su ne kuma ta kuma bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce da kafaru man da suka ce ta wannan guda ko ya da ya da mu nan ko mu ko ko أما أن عبد بن عباس رضي الله تعالى عنه ثلاثين أقل رجال في الرجال ثلاثين آية سورة أعراف ومن آية تأخذ بني يوم بيان الحلول أعراف وبالكبائر المغرب هذان الخصمان اقتسموا في ربي بين كافرين تبدأ كلام ياتي بدر حتى لا نكون من mummune da kafirai kullum suna kusuwa da rage hakkin Allah mummune kullum suna cewa ba a bauta da gaskiya ta Allah kafirai kullum suna cewa a a ba wani abu ba ta kuma bayan nan to shi ne ma ta ga da suna da ta samu ma'ana aya gama gari ce kawai a bata a buɗe duk wasu kafirai da mummune da shiga ma'ana mune kullum suna kokarin a tabbatar da cewa ba a bauta da gaskiya ta kafin suna kokarin tabbatar da cewa akwai ababen bauta kuma bayan Allah ya kiyaye شيء أن الله عليك هذا الاسم والاسم من ذنبه ولا يبقى خصوما لبلاد المؤمنين الكافرين ولا يكون خصوما لدولا إن تفتت حق أنت المؤمنين سوى الله عز على الرجال الشكرين. من ذنبه تفتت أبي أبا غير وفاق ومباينة yana ce ban da ni da kafa waɗanda suka kafi da ba su yarda da Allah kada yi ne abu bauta ba ko ce a kan ya yi nari to su kan za a yi samu da kifa min nari da wuta yusabbu min qawli qawli al-halim za a yi da zuwa wannan narkakken kalbi wanda aka tabbata shi ya narke da wuta ya zama ruwa a ƙarfi ya zama ruwa za a rika zuwa daga kayan su الحليم يستمر البال والمحضر البال لا تكرهون ولا تكرهون شيء ولا لا يشكون تبعتني شيء يسر تبعتني يسهر بما في الأمور والسرور لا تجعلنا سهل يؤمن التسكين سكين أنا سهل sannan da abu da hatin jikin yana tabbayewa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya كلما نجدت جنود بدلناهم جنودا غيرها ليزيدوا العذاب dukkan su da fatin da yanki yi magani da ka canja musu fati da yau don su nan nan na zawa ana yake wala mun kwana da wani gari su akwai gudun gudun da ke da mutan can wuta ni hadi wato da ake shi da karfi alhali ne tafiyar yin Allah ta'ala ya ambaci maganar tabi'ai da sahabbai wajen fassara wannan aya suka ce da za a kawo mama guda ɗaya duniya gudumar guda ɗaya ajiye a wani fili a duniya aljanu da mutane na duniya da ba ɗaya su ba za su iya ɗaga shi ba. Guda ɗaya amma wannan mafari da yawa guduma guduma wanda za a yi da dukkan yan wuta a cikin yin hadisi da kullum ma a wani hanyar kudu ne ne duk lokacin da ya wuri suka yi ne da daga wannan bala'i da ne barke daga wannan bakin ciki da tashin hankali Allah ya kawo wani jini ma da ne da su kawai idan ma malin da ya rauni na ya juya da rumar su shi ma in ya zirga mu da su ake koma Allah ya kiyaye wani da wannan wani ya rauni a da yaron za ka ji suna ruruwa suna cewa ya wani a zama da mu gaba ɗaya a yanzu ya ci fara sauri ina kwana inna ku ba ki so in suka yi magana malamai suna cewa in yi wani ji maganar su sake wayewa wanka ya canza kidarin shekara dubu kafin ya ce musu ma in ku ba ki so ne suna cikin malamin Allah kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a ci wa yuqu azabal kare, ko dan dan azaba mai kula azaba mai kula in da ga mu da yawa na إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير da Allah ya ambaci bala'in da azaba da wunan jahannama da abin da ya kare da wasu wuta domin da rike banda sai kuma ya ambaci aljanna لأن الجنة دعوه سبحانه وتعالى لألا المسلمين ولا يدفع في جوار القرآن الأمانة إن أفضل إن يفرق ولا يسيب قراءة إن يفرق جريء يسيب إيم إن يفرق مرة يسيب إمارة شنو مكان الله سبحانه وتعالى يقول الله يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات لذي الله يمنع جد وعلى السيئين سكر أيكنا ولا يكون لا يكون Allah ya kawo su tajri min al-anhar wa taqulu ibada min al-janna gidan kowa a gurin suna guda yuhaddalu fiha min asawi al-milad wa al-ruha ana sanya musu tufafi halal gare su a gidan aljanna min asawi ana sanya musu asawi wato warwaro kamar yadda maza a duniya sukan sanya agogo ɗan maza suna sanya abu suna sanya wani abubuwa na abu sarakuna ko masu mulki musamman masu mulki na da aka yi musu guda da kayan ado irin gawon nan kayan ado a cikin wurin sannan da zurfa amma a duniya haramun ne na yankin musulmi ya sa wani zinari ko ya sa wani da zinari an haramta sai a gana da sha don su ne na rufi ko ce zo da ke zuwa ko ya'yansa mata ko iyayensa bai halatta da rike gwada bai halatta da rike ko da gwadawa kawai ya ce wani haramu in zai zo da zinari da zai ka zai zo da zinari har da har ba ta sa su yi zinari shi ne na mutum يمكن أن فيها رأي فيها حدث يا سنة لو لم حدث يا سنة جنسين أما في حدث بريش يوجد ولا يسمع عنه يوم حدث ولا يدري ومعناه في حدث بريش يوم ثم الله سبحانه وتعالى من أجل فيها من أثاري أثاري سورة الله سورة معناه وعدوه ababen da ake sawa a hannu na hannu akwai dubuwa na azurfa waɗanda da cikin mata yanzu da suna sawa dubuwa a kan suna sawa amma yanzu majalisar da sawa mun ba sa ne ya yi da saboda cikin da kawai awon awon awon wannan abin da za ta yi abin da ya kuma haka nan an sa shi a amma saboda haka ne da abin da ya وذكر في الصلاة والناس هم قبل الله عز وجل ولكن أنه لله هو الحر في الأرض والحياة يعني من كذا ونحن الذي في الله ولا يعلمون الدنيا لا تأخره لكن كما يذكر لا كليلا هو لا يحرم المسلمون ذلك أجل الجنة لا يكون هو من ذهب ولا من ماذا مرض الإسلام إذا مضى الإنسان وما ينبغي إن هو يوم تغرب من أسرار الله ويبدو أن يكون يكون في شيء كاية أدوية أن الإنسان منها عليم تبان بلارسة أسكن الجنة عليم تبان عن عليم تبان عن عليم لهذه المرة الوحيدة التي يفعل أخلق الله تعالى من أجل الجنة من وجه الجنة da riba riba shi ma da wani yake da shi kamar mai riban wato da mai laushi wanda shi da shi ba mai naman kan al'ari amma a duniya madarar kan al'ari amma ma ta yi al'ari da riba kan al'ari za su ce ta dinari amma a cikin aljanna madarar kan al'ari tufafi ne na aljanna Allah ta hukawa na'am وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يقول الطيب من الأرض وحدود لا الأرض الحميد ولا آية ما يقول فسر الله فسر الحقوق وحدود الطيب من القلوب أبا لم أن الجنة إلى الطيب من القلوب معنى أجل الجنة وأن الصفات وكلنا نسير تسويل الطيب من الكون القول زوى تسلسل جاهي شينه ملايكوة شيون نسير وانا تلمك سلام عليكم بما فنعم عقبة كما يجعل بدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام كما يجعل لا تعالى سوى لا يسمعون فيها إلا لا يسمعون فيها لولا ولا فيما إلا قيلا سلام سلام ورسي وجود السجود أجل أن نفسر السجود ووجود الرياض الحميد za a shiryarta su zuwa ga tafarki na godiya da Allah za a nuna musu inda za su zauna a gidan aljanna su gode wa Allah rika cewa alhamdulillah da bi hadana bi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana godiya ta tabbata ga Allah wanda shi yadda mu zuwa ga shiga aljanna ba da bara mu ne kuma mu kuma ga wani tafsiri yanzu wani kamar da shi ana ba zai yi zama kamar da kai ma kai ko ne da mai zama kai akwai layi da in ka san wannan layi ba ka iya yin ta saboda hayaniyar da hadarin shi layi amma za ka zaɓo wani da kuma tun daga me ne da zo da gaba in an kai da tafsiri kuma da kuma ma kira sallah shan ruwa ya kama shi da samuwa شو ما يقام مكانك كذلك تدخل في الجنة اه وانت تدخل في الجنة كذلك الله يقول كل تفكير كريم باين تراوي يورا وقد قانون عن ومدينة بيوم من الأول موجودة في الحنين لا الدنيا تسوي بلا تنين تزوى أصنع بوليادا ولا شيء فترة من الأول فترة كمينة ومنوط الطيب من الكون ما نفسد الدنيا ومنوط الطيب في الموسد متعلم لألا يسرقاس عن الجنة في الموسد سوء الدنيا إلى الطيب من الكون زوى مدلع عقيد عن الشيء يوم تأثنى القرآن ما نفسد يوم تأثنى القرآن والله يقول أحد يقول ما قول لا إله إلا الله دمت في الجنة على يوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فيك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء أن تاشي أكن تفرق النبي عن الجنة أعلى منزل الإيمان شيء قول لا إله إلا الله أتمنى أن أتعطيه أكن يوم ثلاثة القرآن أقول لك أكن يتبع الجنة ko kuma zuwa ga

شنو هذا الذكر القانون ذكر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا وإلى صلاة المزمنة من الله عليه وسلم درجة كنا أو كنا كنا فشاء دولة كان لا كنا زوا وكنا كنا فشاء دولة أولا في الفجة دينا البيت الماني يجب لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب duk ba in ya damu kansa da yi dai duk dan Allah sai ka karfe da ta yi shi ba Allah ba ambaton Allah ba shi ba karatu ba Allah ko wa shi wa bala da Allah da Allah ne na alhamdulillah ne ba ya ban ba ne da wato ba shi ne Allah da Allah shi ya san da kana da aka ci barka ko dan da da da Allah kana ta ambaton Allah kana ta tasbihi سبحان الله سبحان الله أجمل هذه أجمل هذه إلى الرحمن سكينة تاني في الإنسان خفيفة تاني على الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله يا عظيم مجرمون يتكلمون من كده معصوم في أكل هذا كما أضع بنت الله أبو الله لما معصومي النزال سبحان الله وبحمده سبحان الله يا عظيم الله النبي سورة الحمد سورة أبكاء مشروعة سورة مهدوثة وتجيب من القوم وليه الله سلاح العالمين sannan kuma ana nufar da su a rayuwar duniya zuwa ga godiya da ni'imar Allah kamar yadda zai yi da aka gura ne a da ya gabata idan mutum ya samu ni'ima a yi idan mutum ya samu gada an mafi da ana kasa yi zama kasa ko wani ba wa abin da kuma da kawai da wani ba wa ya ce kana ne ya ya ta masha ba ne ba a cikin ba cgtn ai ko kori 99 a cikin ko tara ana ta tsoron ba ana ta tsoron da kai ba ta rubuta ka wannan ba akwai akwai ana mun da dole da kina ba mu fara ta ji sai ka yi wuri ko gorewa ka ga mu jama'a ka ga mu jami'a riwani ka tana karba sai ka yi wuri ko gorewa to haka ake hanyar godiya da Allah ya duk lokacin da ka shirku da kasa kai yau da fuskar ka akan da domin Allah sai Allah ya daga darajar ka sama da inda yake tsakanin sama da kasa والإله كان تقول الجلال الحمد لله يا الله كتابه من نوم أمامي كريم يا الله سيدنا من أمامي كريم أن الله تكيا لنا تكيا لنا لدنيا لدنيا الكريم Kagona ni Allah ya Allah ya Allah ta kace ba ta kaje kana ga ya Allah ta inda zai kai ka da kike mu a cikin kana amma ina sai ka yi da ni ai na ci wai ya ci sai <laughs> ba magana da malamin ya kare wai ka bari wa malamin ya kare kai ka da ka wato kai ka ne ka ba da wani malamin ya kare ka a ya da kai ka kai na fara da na samu sauki da yawa an faɗi kotun nan da yawa a mun kuma Allah ya san kada na Allah ce wa ai na yi karatu da kai da rayuwa ta kama aiki da wala to an ka ne yake mun kuma Allah ne da rawa shi ne mun yi da ta fi nan Allah ya yi mun da yin da mun da sai wala da su kan da ويشكون عن سبيل الله الكفر ألف ذلك كفرهم عما والمسجد الحرام كفر ألف ذلك كفر فصلى فيه عن الله الذي وجد عينه في الناس وكثير ذلك هدى سواء العالم في البلد وكثير ذلك سواء مسجد الحرام dukkan da yake wannan matsalar Allah ya ɗauki da zai yi da nan wannan al'aiki su bi waɗanda suke zaune a garin Makka wal barad dole ne su zo daga nesa inda su zo masallaci mai al'umma in treatment Allah ya yi ma'ana dunduwa ne da Allah ke ba su lada dunduwa ne in kai sallah a masallaci ne a kuma na haka lada dunduwa ne sallar a ga a masallacin barka dunduwa na ba da dunduwa ne kuma da dukkan sauran masallaci sallar lafiya in ta ke lafiya lada dunduwa ne in ka karanta alqur'ani ko ka dau wani littafi don ka kara ilimi na ciki a masallacin haram ko ka kai masallacin kana madina mutum ya tashi ya kai masallacin manzon Allah ko da wani kuma sai ya shiga library masallacin don ya dan duba wani da ke bayana da kuma littafi da wuce an ajiya shiga kwamfuci ga tsoron su za ka yi gobe ran a haukin kira ka yi wani ne ka duba wannan mutum ke ta bari in shiga wannan library a cikin tsakiyar masallacin manzon Allah wanda yake ga gurin don ya ƙara ilimi sai ka ɗan duba don ka ƙara ilimi kana da ladan wanda yake jihadi bi da shi idan ba kula da wannan Allah ya sallallahu ko a masalacin haram da wani ke nuna hadalan wa'annan ruwan ya sa in kuke samu dawa mun ga da da wani da da bai kai mutum da ya yi zama ba Allah ya ba ka yi su nan da ka je ka samu garama ga zuwa kuma Allah ya ba shi dama akwai gara'ata mai yawa a wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan masallaci annabi da Allah bin nas sawa'an an aiki bi wa da yan gari da yan baki wadanda suka gaba daya in suka zo wannan masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dukkan dama iliya haka kuma na da iliya amma Allah da wani da yake da hali da yake amma duk wanda ya yi nufin ilhaji shi ne mai daga gaskiya ko mai daga aƙida ne da gaskiya ko mai wato kaucewa daga aƙida ne da gaskiya mutum ya bar aƙida ne da gaskiya ya koma wani abu da ya yi ilhaji ko mutum ya bar gaskiya ya koma wani abu da ya yi ilhaji ko mutum ya bar tauhidi ya koma shirka ya yi ilhaji amma ba wani kuɗi a nan suka ce ilhaji الاستمرار هذا الرجل راح لا الجهاد انا انا مفيد كل ثاني dan an an wani aiki mutum ne a garin Makka wanda wannan aikin ba ne cewa ko na zalunci ko na zalunta wani ko na zalunta wani ko ni kan kankan aiki mu yi koyi a ranar hadisi za mu kankana masa azabar da ya ce sa wasu daga cikin sabon da ka zaman wata yana ba su ma da Allah ta wani fi ne da gulmi yuri min azabin ne a maka ana yin kanada dubu da a cikin gari maka in mutum ya ba da sadaka ana ninka masa dubu da shi ta yi dai maka. don dubu da ne akwai wani kusur da ake masu samun gawar zuwa kuma da aikin suka yi zama su ne shan ya kashe zuciyarsa shi kullum zai samu sabi baya kuma ba ya kuma ba da a sai in kaje garin yarsa ko kan da wasu akwai ruwa yana arhaɗu ne akwai ne da ruwa ruwa wannan ruwa ne wanda da ruwa ne da a cikin cikin tsarin mafi da a cikin musabi amma yana nufin da roba ko da ruwa a can idan ka gaba da ta da ta a ka fito mutane sun san da sallar azhar ka tsaya alhaji suna wuce za su samu idan ka je shawara a ne an sake a cikin da ya yi ya yi a lokacin kuma da yake da harin yawanci irin wannan wani ka tsaya kawai idan ka tsaya ka bude shi kawai ka tsaya za ka ga mutane suna ta ɗauka suna ta ɗauka kana samun zerowa a yana da dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari ana neman ya maka da iya abin da Allah ya gada kuma sadakar ruwa yana cikin daga nan ana matsala kayi kayi kayi kayi na an fita ita sadakar ruwa ka yi sadakar ruwa to yana da kuma a harajin ma kuma za su mutane mu miliyoni da sun je da ya tafi da sabi kuma to mun da dukiya. mu ala duk abin da za a da kyauta to mutu baya san tsaya sai ra da gwamnati ta yi yin kai taki a raba wa mutane manoma sai ga wannan wanda ba su da alaka da gona to da mutuwar dukiya irin ta mu tana ne yanzu sai ka sun ke da taki an yi da yawa an haɗa kai da wasu 'yan kasuwa an sai da takin ya koma na sayarwa haka a ranar zuciya ko da da ba bayan da ke maka ba irin wannan zuwa da ita a ya zo cike da so daga abin da ke a wannan tabi amma da mutum bai yi hikima akwai dire idan kana tafiya a hanyar harami ko madina ko maka wanda wanda madina ya yi yawanci ana doka da yayin da dabda harami amma inda inda a maka ne yawanci yana da a hanya akwai gidajen gidajen gidajen gidajen akwai shago leban biredin gaba ɗayansa riyar biyar ne zuwa shida riyar biyar ba kuma in kana zuwa a duniya riyar biyar ba ka kalli leban biredin gaba ɗayansa a cikin ta kuma akwai riyar sun fi a jirin da biyu to duka sai akwai tamu ruwa akwai dibino wanda ake cewa a ruwa inda ruwa ɗin nan ɗanyen dibino wanda ya yi ruwa kuma yi ruwa nan wanda ake za ka a ɗauko wani da fili idan aka ɗauko shi ran litinin ko alhamis za su ga ana raba su amma idan ya ce mun sun je sun ce zai fake wai yana jiran balawai ne ne ma ba ka sayi waɗannan sai ma ka yi sadaka in kana son biredi akwai wani brown biredi an larabawa suna sha'awa gaba ɗaya ne da tasar yal bakwai kuma an yanka ba za ka ji a yi yanka mace sai a yi yanka da alkama alkama a jikin za da sauransu yana da brown biredi sai ka saya ruwan nonon gaba da irin gaba wanda ba a da yin tsada sai yan abuja da yin suke kwamishiyoyi da suna suke gani irin wani mu ba ma da yin ba amma in ka dai za ku ganshi ido da ido da shi ta kana da wani to gaba ɗaya gaba ɗaya yadda in ka jira na riyal ashirin za ka hake fake ɗin zaba sai ka yi sadaka kwaɗayin da ka yi sadaka a harami ba ka zauna ka zama almajiri a harami sadaka a harami ba za su kan da shi ciki ba domin wannan nonon zai ba da su shiga da shi amma a waje mutane suna fitowa kawai kana buɗewa za su ana ta karɓa ana ta karɓa shi kenan ka ce da mutane a cikin harabi ka samu ranar da sai Allah ya samu sai kai tawakkuli da wannan aikin akan abin da yake damu ka ko akan wata bukatar ka ta duniya da lahira ko mu da barbarun fadin ciwo Allah ba mu biya ba. da muke fadin ciwo ba sai fadin ciwo ka da duk inda muke da hawa yau na gani a samu da zaka yi wannan in ka zaka yi wanda ya dawo wani ya yi wannan ba da ka zama wanda zaka yi wa Allah ya dawo mana ga adalci wa Allah ka je kan ba kuma zaka yi to mun ba da yake wannan nan gaba kuna so sai ku ya mu yi Allah ya samu da ومن يريد فيه ya ne nufin wani a harami ko ya nufin wata barna ko ya nufin wani hakinci ko ya nufin wani abu shi sa ni ina tsoron a harami a ƙa'idar harami ko yi idan mutum ya zo umra ya zo da ihrami a jikinsa masu tsaron harami za su bari ya shiga ƙasa ya kewaye lafiya kawo amma idan ka gama umra mutum ya dawo da kayan gida ba za a ake barin sai shiga jikin kawo in yana son ya yawa tsere dai ya sama wani shi ne doka to yau kuma da mun na Najeriya kai na ga wasu kasan da ma na Najeriya ce ku ce za a kira ni alhali ba umra ne ne wani yau a ɗauke da ne na abari ba wannan abu Allah da yake wa wani mai fihi bi ilhadin bi mulkin su ne za su tsare saboda ba yanzu umra an yi yawa lokacin da muke dalilta a kan wallahi za ka zo kai umra a irin kafin Ramadan kafin a zuwa su zama a irin bayyana na Allah bayyana misali juma'a da kuma juma'a da asali in ka zo harin za ka iya kewaye ɗakin kaba a guje ba ka huta ba ba kowa a gaban ka sai yan kalin da mutane amma da duniya ta canja ana zuwa kuma ta ko ta ina a duniya ko ne da ya ce shi za a kai waɗannan abubuwan da ake ajiyawa a lokacin babu wani makarantar ba ba ba ba ba ba ba ba ba mun na hanziya a cikin wannan kamar da tun daga na asar bayan sadar na har kiran ta zama wani ba a yi ba gari ba a yi isha suna kwanci a cikin wannan kana kwanci ko a ce a kwanci kana karatun qur'ani a kwanci kana tasbihi a kwanci kana wani a lokacin ba da ba ba ki ko ko amma rawa wa ne kai mutu ka ga mutu ga da wani tuna kuma a cikin idan mun yi ba da a ce ni da ba wani da ke da mutu a cikin wannan ya ta da a wannan lokacin ba wani matsala amma a yanzu cunkoso na yi yawa saboda maslahar mutane ba za a bar mutum wanda ba su ya yi ba ya yi cunkoso waɗanda su kuma yanzu suka shigo masa da yake kuma da haka da mutane sun koma gida ba kuma na da ba sai mutum ya sa ihraji wannan kwaron in da za a ihraji ke shiga wanda ma za a ihraji ya shiga cunkoson da ake kwaron ya karu to Allah kuma ya ce wa wani da ke kare da wani da ke kare da يقول وانا تبدا لا تعلم واذا هي ثاني لا ينجا اذا هو مستند ولا اما ان هو قرار الوداع على أن تأمر بالحج تشيك إلى مرض إلى إلى إلى إلى إلى

ba zai yi ruwa suke masu ne mutum ya kama shi kuta balle ya taɓa wani da mutum na bari balle mutum ce wani ya kan kayan wani balle mutum ce zai kayan wani za ka yi nan wani a aikin da ke yi sai na kuma wanda a cikin nan da da kaya an hana kasawa a wuri in sun gaba kuma zai da sai su ke riga da su ɗauke wanda ya kuma su ɓace zuwa shi ke nan mutum ya yi ana su gari ka zuwa kai kana kayi me ya ana ka koma gida ka yi noma ka nemi arziki a da Allah ya kawo ka yi aikin hajji yi auna me ka san tsaya kana wannan guje da tunda doka ta hana kai sai da Najeriya ba a dan sai da wannan abin da kake adalci ne amma sai da Najeriya ba a dan shugabanni ba a yi da tunda doka yanzu adalci ne sun ce kar a yi kar su kawo Najeriya in rashin adalci na Najeriya suke zo da kawo tun da an ce kar a yi kawo ka sai kai أيضا بقاطة وحيدة أنت كان عيوني بيه محمد الله ورقة بيه وكذلك الرجل كما قطعنا بشكرا بسم الله كل يقعنا يبدي بشيء من الله بشيء ويجب أن يشير وعلى قوة من الشيء يقول أن يشير يقول أن يروح من الشيء لما يفنشير يقول أن يشير أما بعض إن يشير أو من الشيء بلا عن قانون الشيء 所以在自己学习，你要在自己学习，而不是说是那种那种东西，我说我们怎么办？所以关于我们一些事情这个的，我们做了很多工作，我留下来他们怎么的。Allah subhanahu wa ta'ala يقول للعالم بظلم يذلكم على العالم ويتوكل وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا كففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نعم Thank you. muna fata Allah ba mu hada da mu da sai Allah ba mu iko mai da alƙur'ani da abin da muke saurare da muke karanta wallahu ta'ala Thank you.